Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai yau talata sha biyar ga watan Oktoba na a sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa yau ce ranar matan karkara ta duniya. Jihar Maraɗi ayyukan mata na yau da kullum a yankunan nesa na karkara suna ci gaba da kasancewa masu wahala. A jihar jifa gwamnati da abokan hulɗarta na ƙoƙarin taimakawa 'ya'yan 'yan gudun hijira da waɗanda suka bar mazauninsu a fannin ilimi saboda dalilai na tsaro. A ƙarshen shirin kamar kowace talata muna ɗauke da rahoton musamman kan kyautata rayuwar ɗiya mata. a yau mun karkata ne kan haɗarurruka bayan aihuwa za ku shi ƙarin bayani tare da dr halima gyallo yau talata 15 ga watan oktobar duniya na tunawa da ranar matan karkara a maraɗi mata na taka rawa mai muhimmanci wajen inganta harkokin abinci da kawar da talauci a yankin karkara daga fitowar rana har zuwa faduwarta macen karkara na bada da kokari a gida da cikin gonaki ba ta yin barci sai tsakin wato ba ta yin barci sai tsakiyar dare sai dai a yayin da ayyuka suka ragewa matan karkara na kusa da mayan birane ayyuka na ta ƙara tsananta ga matan da ke yankuna masu nisa Muhammad Mamman ya tattauna da wasu mata kamar haka. Mun tashi lahiya za a tada yara a masu wankin ido a ba su abun kare daga nan kuma sai mu zuba wundaka mu kai ga fura sai mu dama masu mu ba su kuma in mun gama dakan nan muna zuwa mu yi rahi mu dawo da kuma in ka ji kana iya ka koma gona ka yi noman ka ka dawo in ka dawo da marishi daga gona ana abincin dare shine aikin mu sai yawon ka zuwa karfe goma mun yi kwana. Ka yi shara, ka yi wanke-wanke, kama ɗaya wanka. Bayan shi sai ya danganci da aiki haka na zuwa sanwa ta rana kahin zuwa ta marice. To nan mu sirhe da sahe da hannu muke yin shi gaskiya. An sirhe sai a kai mashin. An samu hutu gaskiya sosai ma. Da ai ka yi sirhe ka zo ice ka tai ka yura. Yanzu ko komai ya canza ga abu da aiki ci gaba ya samu. In sirhen ma ba ka iya ci ka kai mashin a yi maka. A jifa yaran 'yan gudun hijira da na waɗanda suka bar mazauninsu na samun tallafi wajen karatu saboda dalilai na tsaro. Tallafin na samuwa ne ta dalilin ƙoƙarin gwamnati da abokan hulɗarta. Wakilinmu Lawan Bukar ya duba muna wannan batu ga kuma fasarar rahotonsa. su dubu arba'in da takwas ne yara da wayansu suka sake matsuguni hijira ko kuma aka koma da su dalilin rashin tsaro a yankin difa waɗannan yara an rarraba su a cikin makarantu ɗari biyu da sha takwas da ake kira makarantun gaggawa daga cikin waɗannan yara dubu ishirin da hudu da ɗari bakwai da arba'in da tara yan mata ne da abokan hulɗa na ilimi suka ɗauki nauyin su muhammad lauli umaru daraktan ilimin firamare a difa. makarantun nan makarantu ne da ke karɓar ko yara yan gudun hijira ko waɗanda suka dawo ko kuma waɗanda ke barin mazaunin su a cikin jihar tare da gudunmawar abokan hulɗa na Nijar da ke aiki a fannin ilimi yaran na samun kayan karatu kuma suna samun tallafi na abinci. Amma kafin buɗe ko kafa makaranta ana tafiyar da aikin tantancewa bayan yana aiki domin tsaron su malaman makaranta suna komawa mayan birane Muhammad Lauli Umaru Ngangam wuri ne da ke karɓar 'yan gudun hijira wajen tumur da boso idan suka zo muna tantance su sai mu sake kafa kowace makaranta a kan sabon wuri tare da shugabanta da dukkan sauran ma'aikata. Muna umurtar malaman makaranta su dinga zagayawa daga makaranta zuwa makaranta domin kaucewa duk wani haɗari. Da yake kuɗi ne ake sakawa domin wannan kai da kawo akwai abokan hulɗa da suka ɗauki nauyin abin. A hali yanzu ko da yake alƙaluma kan waɗannan yara ba su kan lokaci amma akwai matakan da aka ɗauka domin waɗannan yara su rika zuwa makaranta akai-akai. A wata sanarwar da ta bayyana a ranar 14 ga watan Oktobar, kungiyar malaman makaranta Sinaseb ta yi kira ga gwamnatin Nijar na ta ɗauki matakai domin kare lahiyar malaman makaranta da ke yankuna masu fama da matsalar tsaro. a dai bangare kungiyar sinasib na tilasta gwamnati da ta biya dukkan malaman kwantaragi albashin watan september haka zalika ta bukaci a sake komawa kan teburin tattaunawa tsakanin gwamnatocin ma'aikatan ministoci da kungiyar malamai wato kungiyar malamai domin kawar da duk wasu matsaloli da ke iya kawo cikas a wannan shekarar karatu ta 2019-2020 a cikin sanarwar. A Agares yau aka kaddamar da suma ayyukan rubuta sunayen masu zaɓe domin samar da girgamin zaɓe na zamani a ƙasar Nijar. Wani mamba na hukumar zaɓe Seni ya bayyana cewa an baza jami'ai 520 da na'urori 145 a jihar domin tafiyar da waɗannan ayyuka. Abdulrahman Tari Bako ya yi bayani kan matsalolin da suke cin karo da su a zantawar shi da Musa Mamman. Mun fara watsa ma'aikatan mutum karfe shida na safe muna da ma'aikata kusan 520 da ke aiki muna da na'urori 145 muna da sai 53 a cikin gundumar agadas a yankunan birane akwai wuya fiye da yankunan karkara inda a gaskiya sai sun warwatsu amma nan babban matsalar shine na sanya kowane wurinsa sannan na'urorin su yi aiki kuma mun fara samun matsala masu gyara suna a kai muna da kambaci dole ne mu samu nawa domin a ka'idi minti shida ne zuwa bakwai ga kowane mutum alhali kuma kun gani gwamna ya ɗauki minti goma domin jami'in bai taɓa ganin fasfon diploma ba sai ma ya juya sunanaki za mu ɗaukar nauyin dukkan wannan za mu gyarawa muna muna la'akari da yawan al'umma muna tsammani cikin kwanaki goma sha biyar za mu iya rikidaya mutanen gundumar agadas. labarin na zan fa daga nan studio kalangu jika goma da dala ɗari na sefa da kuma tambur na dala arba'in maimakon jika goma sha biyu wannan shine farashin da aka tsaida bayan tattaunawar wata ɗaya a game da batun sake lasisin tuki zuwa na zamani jiya a yamai cibiyar kasa mai kula da wannan wato aiki ta buɗe kofofinta domin kafafin yada labarai da al'umma tare da shirya wata muhawara tare da manema labaran christian na kamfanin harun printing na ɗauke da ƙarin bayani Mun yi wannan yini a gaskiya ga dukkan 'yan jarida da dukkan 'yan ƙasa domin su ziyarci wurarenmu don su ga tsarinmu a yamai a cikin jihohi an samu jita-jita don haka muke son dukkan 'yan jarida da 'yan ƙasa su zo da kansu su ga a zahiri suna iya tuntuɓar cibiyoyinmu a yamai da kuma jihohi domin canza lasisin su ja zuwa na zamani bayanan da ya kamata a sani game da farashin shine jika goma da rabi da kuma dala arba'in na tambar suka tashi jika jaka goma da rabi da dala arba'in babu wasu takardu da za a kawo a zo kawai da tsohon lasisi domin a yi na zamani mutane hudu suka rasa rayukansu wani mutum ɗaya ya ji rauni aka yi awon gaba da wata matar aure aka yi mata fyaɗe kafin daga bisani a sallame ta yayin da kuma aka tare dabbobi masu yawa wannan wata aika-aikar bandunawa ce da ta faru a ran goma ga watan oktobar da misalin karfe goma da rabi na dare a garin mai dabaro da ke da nisan kilomita daya da iyakar najeriya a karamar hukumar karkarar dan isa jihar maradi in shi wata majiyar tsaro wasu bandunawa dauke da makamai da suka fito daga najeriya musamman daga dajin jaja da karaga ne suka kai wannan hari kamar yadda majiyar ta yi karin bayani Hukumar kare hakkin dan adam ta ƙasa CNDH ta gudanar da bincike kan kula da hakkin dan adam a jihar Maradi. Tawagar hukumar ta ziyarci gidajen kaso, gidajen asibiti da kuma makarantun boko. A ranar Asabar da ta gabata, hukumar CNDH ta bayyana rahotonta inda ta ce akwai bukatar kara kokari wajen mutunta hakkin dan adam a jihar ta Maradi. Dodo Basaro, daraktan sashen kula da hakkin ɗan ƙasa da na siyasa, a hukumar ta CNDH na dauke da karin bayani. A bangaren likitar jiha jami'an kiwon lafiya sun yi Allah wadai da rashin wayan kai na al'umma domin suna jinkiri wajen zuwa likita idan ba su da lafiya game da batun ilimi duk da cewa an yi shiga makaranta a ko'ina amma akwai karancin malamai da shugabanni da kuma rashin kayayyaki a makarantu a ko'ina a bangaren kotuna kuma tawagar ta tunatar da wajabcin gaggauta aiwatar da kotun ɗauka ƙara domin tafiyar da shari'a yadda ya kamata da kuma gaggauta kula da takardun da ke kotu. A bangaren gidajen yari tawagar ta gano lalacewar gidan kason tesawa da kuma cewar gidan kaso a da kwaro da gidan runji da kuma zamantakewar 'yan kaso yara da maya misali a gidan kaso na gidan runji da aka gina domin ɗaukar mutum 90 yanzu yana dauke da mutum 143 game da 'yan kaso sun gabatar da bukatunsu da suka hada da gaggauta shari'a kyautata musu abincin da suke ci da kuma tafiyar da shari'a bisa lokaci da kuma saki bisa sharaɗi. Miliyan goma sha biyar na ero kwatankwacin miliyar tara da digo tamanin na sefa waɗannan su ne kuɗaɗen da asusun turai da ci gaba na tarayyar turai ya tallafa wa betulmanin ƙasar Nijar da su a cewar wata sanarwa da ƙungiyar tarayyar turai ta fitar a yau. waɗannan kuɗaɗe ƙari ne akan wasu miliyan ashirin na ero da aka zuba a watan ut na 2019 cikin tsarin kawo tallafi dangane da wato shuriya da kuma gina ƙasa sannan kuma da kawo sauye-sauye a fannin ilimi da horo in shi sanarwar. Daga ranar 20 ga watan Ogis na shekarar 2019, Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan hulɗar shafaɗin ƙasar Nijar ke gabatar muku da wani sabon shirin da mata suka yi saboda mata. A kowace ranar talata bayan labaru ku kasance ta da rahotannin namu na musamman cewa da shirin kyauta rayuwar iyali a harsunan buzanci, Fulanci, Hausa, Zabarmanci da Faransanci. Haka zalika a rana ta talata a daidai ƙarfe 6 da minti 10 sha biyar na yamma ku tarbi shirinmu. Na filin mata tsawon minti arba'in da biyar a harshen zabarmanci. Hausa ko Turanci. Filin mata shirin da ke kawo muku haske ga al'amuran rayuwa na yau da kullum. Sai kuwa rahoton namu na musamman. A ƙasar Nijar kasan mace-mace wajen aihuwa a shekarar 2012 ya karu inda mutane 535 suka rasa rayukansu yayin da mutane 100 suka tsira da rayukan nasu a cewar hukumar ƙididdiga ta ƙasa domin kaucewa kamuwa da rashin lafiya bayan aihuwa. Ƙwararren likita na gargaɗin mata da su taƙaita saduwa da masu kawo musu ziyara sannan kuma su yi bibiyar lafiyar jikinsu har kwanaki 40 bayan aihuwa. Dr. Halima Gello, ƙwararren likita mata mai ritaya kuma tsohuwar shugabar cibiyar kula da kiwon lafiyar ma'aurata a Yamai ta yi ƙarin bayani a hirarta da Rahilatu Sumana. Wani irin shawara ne likitoci ke bai ma mata domin gudanar da lafiyar cikinsu? Kamata ya yi mace ta samu kulawa daga kwararru kan yi wa ungozuman likita aikin su ne kuma nauyin yara ta ne a kansu na kula da matar tun ciki har zuwa haifuwa ma'ana bin ci gaban juna biyu wannan juna biyu na da wata biyu shin mahaifar na da girman wata biyu ko girman wata hudu ko shida ne in girman wata hudu biyar ko shida ne kenan akwai wani abu ko tawaye ne ko yaran da ke da rauni da halitta kin ga sai da kulawa da babu isassun ungozumai ko yanzu ma babu waɗanda za su kula da mata da yara balle ma akan abin da ya shafi kula da haifuwa shin akwai matsalolin da za ta iya samu bayan ta haifu. To bayan haifuwa ma a kula da macen don gani in ba ta da wata matsala. Tana iya kamuwa da wata cuta da ake kira infection. Ta haifu lafiya ta je gida bayan sati ɗaya a ce ta rasu. Balle a cikin zamantakewar mu daga an ga ka haihu kowa sai ya zo. Mahaifar nan buɗe take. Mace na cikin hatsari ne har zuwa kwanaki arba'in. Shiga da fita na jama'a da takalmi ana iya samun kwayoyin cuta kunga in ba tsafta cututtukan na iya shiga mahaifar a nan za ta iya kamuwa da cutar da ake kira septicemia ta haifu lafiya daga baya ta ɗau wani cuta ta mutu kenan kula da ita yana da mahimmanci har komawar mahaifar wurinta Ta yaya za a yi a gano tana ɗauke da cutar septicemia? Septicemia muguwar cuta ce duk gaɓoɓin jiki take kamawa. Da farko ƙwalluwa take kamawa. Daga kwalluwar ta kamu shi kenan sauran gabobin jikin bi suke. Dukkan jiki suke sankarewa. Ta yaya za a yi a gano wanga cutar domin a shayo kan shi? Za ku ga mace na da mugun zafin jiki. Ba ta ci tana firgice-firgice. Daga nan ana iya cewa cewa abun ba dama tunda ba ta magana tana ma suma a lokacin nan an san da tana cikin wani yanayi da bai kamata ba a kai ta likita. Iyakacin labarin kenan na maraicen yau zan bar ku da Balkisa Hamidu domin ta muku labarai da harshen zabarmanci yi saurare lahiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.